haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida.

Assalamu alaikum barkan barkanku da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za ku ji yadda hukumar tsaron farin kaya ta DSS a jihar Plateau ta gayyaci wani ɗan jarida bayan da ya wallafa wani rahoto a kan kisan wani jami'in ɗan sanda da farar hula. Ga wakiliyar murya Amurka daga jihar Filato Zainab Babaji da karin bayani. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a jihar Filato ta gayyaci wani dan jarida mawallafin shafin MK Reporters a yanar gizo kan wani rahoto da ya wallafa kan kisan wani jami'in dan sanda da wani farar hula a ƙauyen Malul da ke dafo a karamar hukumar Bokos a nan jihar Filato. Na nemi jin ta bakin mawallafin labarin Masarakin kan kiran da hukumar ta DSS ta yi masa. Eh, wato labarin da nuka wallafa yana kan yana kan wani hari ne da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaro da kuma wasu 'yan farar hula wato civilians kenan aka kashe har ya kawo ga kashewan shi ɗaya daga cikin jami'an tsaron wato police kenan sannan kuma an kashe ɗaya wanda shi ba jami'i bane sannan kuma wayannan ma daya kuma wanda ya san samu rauni da yana asibiti har yanzu to a cikin labarin nan dai na dan wasu bayanai ne akan nan dai to kin san mu yan jarida wani lokaci zaka ce wato akwai abin da ake kira background information so akwai wasu analysis da na yi a cikin background information din wadda na dan fitar da wasu ababa da dama da ba a sani ba na dan hada su kuma da wasu ababen da sun faru hakan nan suna nan dai a cikin labaru dai amma ba ba dai an linkin nasu da wasu ababen da suka faru wanda dai wanda sun taba faruwa wani wuri ba domin dai ababen da ba dai mutum dai wanda dai suke yin su dai ba dai sun suna san dai da cewa sani bane wato irin ayyukan da suke faruwa a sirance kenan wasu wayan na baban to mu kuma saboda ni a aiki na na dan jarida dai na ina da son bincike sosai to wasu aikin bincike da na yi shine wannan rahoton shine na zo na dan tarfa a ciki kaɗan to wato rahotannin binciken nan shi din ya kawo ga gayata da su wayannan suka kira to ba su kadai ba da dss da kuma police duka suka kira da yake na ga wannan rubutu da kai kuma duk da yake bana nan a wurin da su yan dss suka kira ka da su police amma ina zaton cewa wato a cikin rahoton da ka rubuta akwai inda ka yi maganan cewa wato akwai musamman uh, fulani kungiyar fulani sun yi zama na musamman sannan kuma sun tara wani kuɗi da suke zaton cewa za a sayi makamai ne domin kawo hari a jihar plateau ko za ka yi karin bayani Eto eh um, wannan labarin dai ban yi magana akan fulani ba ban yi magana kuma akan wani addini ba wato akan wasu 'yan ta'adda ne kawai wato mutane ne wanda sun zama kamar miyagu wanda kawai suna amfani da duk wani yanayi da kuma wuri wanda za su iya su zanna kamar yadda ni da ke muna yanzu na NUJ in wani abu ya faru hakan nan dai inda za a neman location ko wani abu za a same mu a NUJ ne amma ni da ke dai ba lalle bane mu in NUJ a nan kuma ba nan muke zama ba to wato abin da ya faru kenan akwai wasu bisa ga wato sources da ni nake da su wanda kuma sun zama 'yan ciki ne wato wanda suke kamar 'yan lekan asiri ne wanda mu mun yadda da su an yi wayannan zaman a wurare kusan kashi uku a cikin sati biyu ɗaya an yi shi a ranar goma sha shida ga watan takwas ɗaya an yi shi a ranar um, daya ga watan takwas daya an yi shi kuma a ranar litinin da ta shige a cikin wannan eh, lokutan wato an yi wasu taune-taune wanda sun kunshe shiri a kaiwa wasu ƙauyuka na manoma hari kuma ban ce fulani ne ba domin ni na san ina da abokai da yawa da suke fulani kuma mutane ne masu azanci sosai mutane ne masu adalci kuma ma ba sa son ababen da suke faruwa ko ya faru da krista ne ko ya faru da musulmi ne laifi laifi ne mai kyau mai kyau ne amma a matsayin ka na dan jarida kamin ka wallafa irin wannan labari sai kana da kwararren bayani kana da tabbataccen bayanin abin da ya faru kamin ka wallafa horaswa da mu muke da shi kenan a matsayin mu na 'yan jarida musamman mu da mun zama masu son bincike wato investigative journalism to aikin aikin bincike jarida aikin dan jarida da da ya kumshe bincike yana da hatsari sosai kuma yana da tsada ba zan je in sa in wallafa wani labarin da na san zai iya kamun damuwa sannan kuma zai ci min kuɗi ba tare da na tabbatar da inda ya fito kuma me yake kumshe da shi ba to da yake ni ina bibiyan ka muna aiki tare sannan na bibiyan rahotanninka yawanci kana yi ne abin da ya shafi al'umma musamman batun hare-hare da kuma wato wayanda sun shiga wani hali da suna neman taimako kana ganin kamar wannan kira da su jami'an tsaro suka yi zai karya maka gwiwa na gudanar da aikinka? eto eh gaskiya shine bisa ga a ganin yadda a kwanan nan duk wanda ya wanda ce dai zai dan gwada magana akan gwamnati ko magana akan tsaro ko wani abu ana zuwa a dauke shi a ko a jiya a rufa shi ko kuma a je a bincike shi ko wani abu kin san dole da yana yana da ban tsoro sannan kuma a ni a matsayi na na dan jarida ni dai ba wai mutum ne da ana iya razanar da ni da wuri ba bara iya tsoratar da ni ba amma gaskiya wannan kin ga in dai ma kin duba platform dina wato shi website dina kenan kwana uku kenan ban ma iya na zanna hannu wani rubutu kwararren rubutu ba domin abin ya rikitar da hankali na gaba daya kawai ya gurgunta ni kan magana kenan to yanzu ni tsoro na shine ba ma ni kadai ba su waye suke baya wanda suke ganin suna suna hange suna suna kallo na a matsayin wato role model daga baya can wanda suna ganin dama su suna dan samu yawa za su kwaikwaya daga daga gare ni yanzu nan wani irin signal da wannan yake sandin musu za su iya su yi aikin domin yanzu nan mu da muke irin wannan aikin kadan muke ba mu da yawa to yau an rufe bakin wannan gobe an rufe bakin wancan gobe an rufe ai to zai zo kai wani wurin wanda kawai duk ababa kawai za su yi ta faruwa ba wanda zai iya magana kai magana ka sha duka Shugaban kungiyar Mete Allah reshen karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo ya ce taron da suka gudanar a tafawa kamar yadda dan jaridar ya wallafa a rahotonsa sun yi ne don tabbatar da zaman lafiya. A yau mun yi zama a matsayin mu na shugabanni muna zama ne yadda za mu tabbatar da cewa yaya za a yi a ga cewa zaman lafiyar da ake ciki ya ɗoru. Domin zai ce suna ne suna daga cikin wanda suka more zaman lafiyar nan da ake ciki a yau. Duk da cewa akan an samu damuwa ɗaya biyu haka amma za mu yi cewa a yau mutu kowa farin ciki inda yin shanakan mu suka yi je su yi kiwo a wurare da dama da yawa a jihar plateau kuma dawo lafiya yaran mu su dawo lafiya za ka duk wani wanda yake cewa wani ba plateau ne ya je ya zauna ya yi wani mutum don ya kawo wani damuwa ƙarya ne sirri ne don ya mata su suna ne zan ba ki misali kamar kwanakin ba ina jin kufawa hmm. mun zauna a wannan wurin kuma mun gaya ma security ni da kaina na yi magana da AO na Testofo cewa akwai zaman da za mu yi a kufawa kuma zaman muna yin dare don mu kara wayar wa mutanen mu da kai mu kara gargadi wa makiyayen mu musamman yaran da suke zuwa kiwo ta yadda za a tabbatar da cewa an zauna lafiya wani bai wani ba ba taɓa wani gona ba za ka wajen maganar maganar banza ne kere ne wanda aka kaga bar sunan Fulani. Rahoton na masara Kim ya kuma bayyana cewa kungiyar Fulani ta gudanar da wani taro a babban masallacin birnin Jos inda suka tara fiye da naira miliyan biyu don sayan makamai. Batun da sakataren yada labaran kungiyar jama'atu Nasiru Islam a jihar Plateau Malam Sani Mudi ya karyata. Abin ya bamu mamaki da fargaba kwarai da gaske domin tun da muke a jama'atu Islam ba mu taɓa miki dan a cutar da wasu a kowane irin hali muke ciki ba a lokacin lokacin ma da ake tashe-tashen hankula a plato masallaci sai ya zamo zaure ne wajen sadarwa inda har yan uwanmu wa'anda ba ma musulmi ba kan zo a yi tattaunawa da su ta samar da zaman lafiya kuma wannan rana da ya faɗa sha shida ga watan august da ya wuce ba ma mu da wani taro da muka koɗe a wajen saboda haka wannan magana ƙarya ce ba mu yarda da ita ba ko mun mika takardar kukanmu ga 'yan sanda su yi bincike su bi mana haƙƙi ba za mu naɗa hannun mu mu shiru ba. kayan batun haƙƙi me kuke bukata kenan? A gaskiyar magana su yi bincike in wannan abu ya tabbata karya ne to a hukunta wanda ya da karya domin karya ce mai alamun ta da hankali da fitina domin yanzu in su kuma abokanan zama mu kirista suka ji har an yi mutu a masallaci an sai makami don aje a yaki wasu al'ummomi ai su ba su zauna haka ba so tana da hatsari ga zaman lafiyar jiha da kasa baki ɗaya kuma dole ya kamata hukuma ta yi wani abu kai. duk ƙoƙarin samun jami'an dss na jihar plateau don jin bayanan su kan batun ya ci tura Masu sauraro a nan shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wadda ta taimaka wajen kammaluwar shirin wakiliyar murya Amurka a Filato Zainab Babaji. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. nan ba inda za ka fita wajen maiduguri ka fita kilomita biyar wa ya kamata ya mana wannan shugaban kasa ne ba mu da mutuncin da zai iya tsare rayukanmu da jininmu ne ba mu da wannan ne aka bashi ƙuri'a sa abin da ke faruwa din kamar yadda shi dan borno ya faɗa gwamnatin jiha ba ta da komi ko da yan civilian jeje vigilante hunters da me gwamnati tana taimakawa domin su shiga su taimaki wayannan state actors din su aiki a ƙarshen wayancan jami'an tsaro ne Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwan mu da ku a wani sabon shiri na tsaka muna fatan mun sami kula mi lafiya. To a ci gaban muhawarar da muke game da halin yaƙi da boko haram da ake a Najeriya musamman a jihar Borno da Yobe. Yau za mu ci gaba da kawo muku muhawarar da wakilinmu da ke can Maiduguri Haruna Dauda biyu shirya mana kuma daga cikin batutuwan da za ku ji an taɓo a yau shine hada gwada wato kamun ludayen gwamnatocin da suka gabata a jihar borno da dangane da wannan yaki sannan kuma yaya ita kanta jihar borno take ciki shekaru goma sha ɗaya bayan faruwar ko bayan da aka soma wannan fama ta boko haram ina kuma batun zargin da wasu suke yi na cewa su yan boko haram din su sun fi inganci fiye da na sojoji da ma cewa wasu daga cikin makaman daga sojojin najeriya suke samun su to ba tare da bata lokaci ba ga haruna zai fara mana da batun gwada gwamnatin yanzu da ta wuce ta gabata dangane da kamun ludayensu a harkar wannan yaƙi din. wala dan boro kai dan wannan jiha ne ya kake ganin ita kamar gwamnatin ta wuce na kashin shatima da kuma wannan gwamnati na fafa gana umar zulum yadda suke kamar tunkarin wannan matsala na boko haram a gaskiya alhamdulillah ko ba komi ko ba komi gaskiya wannan gwamnatin ta kyautata fiye da gwamnatin baya ta jiha kenan to amma ni fa akan tsaro har kullum bana iya yaudaran kaina bana iya sa matsalar tsaro akan gwamnatin jiha domin gwamnatin jiha ba ta da dan sanda ma balle soja domin yau police commissioner in ya zo baro director da yake karba ba yana karban na gwamna bane yana karban na IG ne muna ganin a siyasar najeriya irin yadda abubuwa suke faruwa sai a zo a ce gwamnan kansa ma an janye mar tsaro sai dai ya nemi ah wannan abun ya faru a nan bara kuma ya ci gaba da faruwa a ƙasar nan mun sani yau sai ka ga gwamna kana fariyan kai gwamna ne sai a janye ma dan sanda ma balle soja so saboda haka ni bana zargin gwamnatin jiha ko gwamnatocin jihohi akan maganan tsaro akan maganan tsaro ina so su ma gwamnatocin su zo su bamu haɗin kai ne gwamnatocin jihohin gaskiyar lamari shine in farfesa babagana umara yana iya sauraron wannan program din ya dawo ya zo mu hadu da mu da shi mu yaƙi gwamnatin tarayya akan abubuwan da take yi mana wannan shine mu ba ma zargin shi dama akan maganar tsaro abin da yake yi a yanzu har yanzu fa da suka je naci bayanan su su hmm. gwamnonin arewa da suka je suka tinkari shugaban kasa sun je yimar godiya akan north east development commission sun je yimar godiya wa ya yaƙi yan ta'adda to gaskiya wannan duka ba gaskiya bane abubuwan da ya kai sunna abin da ya kai su su fito su gaya mar gaskiya su ma ba a yaƙi 'yan ta'adda ba har yanzu ba ma iya tashi daga maiduguri mu tafi dambuwa wannan kwamishina zai shaida ba za mu iya tashi yanzu mu ce za mu tafi eh, marte ba ba za mu iya tashi mu ce za mu tafi gala ba sai da su wani escort ana harbe-harbe ko da rana tsaka ko da rana tsaka so saboda haka in ka duba kuma yau ba inda za ka fita wajen maiduguri ka fita kilomita biyar wannan duk mun san wannan wa ya kamata ya mana wannan shugaban kasa ne Ah, ba mu da mutuncin da zai iya tsare rayukanmu da jininmu ne ba mu da wannan ne aka bashi ƙuri'a saboda haka mu mu daina yaudaran kanmu maganar tsaro ta fi ƙarfin gwamna ba gwamna ba ne shi ma in zai yi magana zai yi roƙo ne ba ta shi muke yi ba tukun gwamna sai mun zo maganan jihar mu tukun ma iya yin magana amma maganan tsaro mu gaya kan mu gaskiya wallahi tallahi shugaban kasa ne yake sakaci barin dawo ga kwamishina ranka dai na ne kake gani mafita ne na kawo karshen wannan matsala na ta'addanci haka nan eh to abin da ke faruwa din kamar yadda shi dan Borno ya faɗa gwamnatin jiha ba ta da komai ko da 'yan civilian jete vigilante hunters da meme da gwamnati tana taimakawa domin su shiga su taimaki wayannan eh, state actors din suna aiki a karshen wayancin jami'an tsaro ne ba za su iya su dauki su dusa su tafi karan kansu ba wannan magana gaskiya ne to abinda muke bukata din mu kamar yadda ya fada dole mu gaya kan mu gaskiya ah, mu ga cewa yanzu hanyar maiduguri zuwa Eh, dama turma ai ya zama wani abu ba ma hanyar dambuwa din kawai ba to saboda haka yanzu dai akwai da jan aiki a gabansu ya kamata a sake tunani a ga yadda za a shawo kan wannan abin don kowa ya samu ya yi walwala kuma kaga hanyar dambuwa an bude amma ba za ka yi zuwa dambuwa ba tare da escort ba shine hanyar da zai kai kuma kuma cin da ha garin shi babban hafsan soja ne hmm. ka gani daga nan hanyar gamborun gala din za ka zuwa daga nan zuwa dikwa amma daga dikwa zuwa gamborun gala ba kai saka uce ba wannan duk an sani kai ba wata ma hanya ma wanda dai mutum zai tafi ba tare da daddare ba to saboda haka ya kamata a tashi sa tsayin daka ga cewa ah, wannan abun an rage shi sosai yadda mutane sun tashi za su doshi duk inda suka uh, you know bukata ba tare da ba matsala ba uh, kaga abin da ya faru a uh, wajen shigan baga wannan hmm. kaga wannan abu ne wanda duk duniya ma ta gani so kaga wannan abu kuma ya zo ma ya har ya fara sa wasu mutane su fara canja tunani cewa a'a to ai an ce wayannan mutane ba su to ya aka haka har gwamna ba zai ya shiga wata gari ba hmm. aha malam dan borno idan ka duba zaka ga yawanci ana kukan ba kayan aiki ba kayan aiki amma kuma za ga su waɗannan mayaka sun zo wani lokaci a ce kayan aikin su makamar yafi na jami'an soja me ne kake gani ke ka wannan matsala ne har za su zo su tunkari jami'an soja haka da ana kukan ah, in ka koma baya ka duba tarihin boko haram sun fara kashe polis ne su ɗauki bindiga idan suka kashe ɗan sanda sai su ɗau bindigansa da haka da haka har suka fara zuwa su tinkari police station zam su kona police station din su dau makamai har suka dawo suna iya tinkaran bariki su je su kai hari a bariki sojoji su gudu su ɗabi makamansu a baya shine har hakan nake zuwa ma hmm. to har zuwa yanzu idan suka je sansanin soja suka tarwatsa su makaman da fa yake hannun boko haram fa ba wai wani makamai ne da yake zuwa daga wani guri ba makamai ne fa na su jami'an tsaron najeriya ya kamata mu sanar da kanmu haka ba amma akwai zargin da ake kamar cewa sukan samu makaman daga wasu kasashen ketare ne aka makwabtanmu da suka daɗe suna fama da yaƙe-yaƙe kai ma ka ce zargi me ya tabbaci to ai abin da kake faɗi kai ma kamar zargi ne ko eh kamar zargi ne amma ni ya faru ai ka gani sun je sun balle bariki a bama sun ɗebi makamai wannan ai ba zargi bane su ma sun tabbatar sun je liman kara a goza sun dauka sun je barikin manguno ai wannan ba zargi bane kenan wannan ya fito fili ai da suka je din ba sa dauka har su yi bidiyo su nuna cewa gashi mun samu abu kaza wannan ya zama zargi to ina ne kake gani eh, za yanke kawo wannan matsala na musamman inda suke samun waɗannan makamai eh, dan ya kawo karshe kuma makamai su fita daga hannayensu eh abin da ya faru shine gaskiya ya karsu da gaske shi zai kawo wannan idan suka samu kansu cikin matsi suka gudu suka bar makamansu a ah, yanzu da bi da ya fito ya yake su ai an samu su ya samu makamansu domin duk inda ka je sansanin mutum ka tarwatsa shi ta ransa yake zai gudu ne ya bar makamin so saboda haka in har suka fuskanci irin wannan matsin za su gudu su bar makaman a duk mota yau idan ka ga motar soja motan boko haram za ka samu motan sojan najeriya ne sai dai ya rubuta kalmar la'ila a illallah har su yi bidiyo su rika nuna cewa gashi mun zo mun kawo a guri kaza kuma mun samu ganima kaza wannan shekaru ma ya yi ta ikirarin ya yi ta wannan ikirarin duk mun gani a fayafayen da suke tura sakonni so saboda haka kaga ya kamata a ce a tsaya ne a yaƙe su da gaske mu ba maganan wai ƙananan sojoji muke yi ba muna magana ne akan manyan sojojin da shi shugaban ƙasa su fita su rika sa ido akan wannan abun ba wai su yi rum su yi shiru ba domin ran dan najeriya fa ba wai ran kiyashi bane ko ba ran tsaka bane ran dan najeriya fa ran bani adam ne yau abin da ya kifar da gwamnati a mali ne zan ce a akan fasakaci da ran mutane da kuma corruption wannan abu biyu ne wanda duk kuma waɗannan abubuwan a najeriya sun zama dumu-dumu to me yasa ran dan najeriya shikenan ran mutumin mali ma har ya fi na dan najeriya ne ko koyaya so saboda haka gaskiya in muna neman mafuta shine a tashi a tsawata wannan abun a tsaya kuma a yaki wannan abun da gaske wannan shine mafuta gaskiya ran karɗe akwai batu da ake yi honorable commissioner na cewa kamar al'umman jihar borno ba sa baiwa jami'an tsaro ah, bayanan da ya kamata wadda ko shi kansa shugaban kasa da ya zo lokacin da ya je fadar mai martaba shehun borno ya koka game da rashin bada bayanai ya kuka ji da wannan batu ne na rashin bada bayanai da ake cewa ba kwa baiwa hukumomin tsaro wa ya faɗa shugaban kasa ne ya faɗa a fadar mai martaba shehun borno ai abu da aka gaya mishi ne ya faɗa amma ba da za a yi a ce wannan abin da yake faruwa na ni da kai mun sani kafin a kai attack wani kauye ko wani abu ana samun labari ko ba samun labari kuma ana bayarwa ba wai baya bayarwa bane sai dai a ce dai watakila labarin ya zama late ko kuwa eh, bayan an bada labari din ba su doki lokaci sun je sun yi wani abu a kai ba amma yawanci a da labaran da aka bayarwa shine ma yake taimakawa air force suna zuwa suna wani bombardment ko su je su yi abin nan wasu a taɗi ma yi su da ake kawo ana samun labarai daga mutane da suke wajen wasu wani sai ma suna ganin su ma suna taruwa suna wucewa wannan abin kai ma ka sani kowa ma ya sani kowa ya jiri wani abubuwan to sai dai watakila yanzu ba kowa bane kuma yana da access ko ba ka ba wani zai iya ya samu kuma kaga duk wannan abu harkan waya ne ba wai tattakawa ne za a je a gaya musu cewa gashi abin da yake faruwa ba watakila ko da an samu wannan labarin watakila wajen zai zama kuma ba network you know so abubuwa da jiyawa dai shi abin nan eh, shugaban kasa zuwan shi ya yi kokori tunda hukumomi kan kana guda ashirin da biyu ne suke da wannan tutan to yanzu eh, almost mutanen eh, sun koma da cikin gari na muna da sarakai guda nawa sarkin uba sarkin askara sarkin goza na, bama aha, na dikwa su da cikin maiduguri nan suke to yanzu ai duk sun koma su suna zama aure to wannan ya nuna cewa abin an da samu sauki amma abin da muke faɗa din a kara himma muga cewa wannan abin ta kare gaba daya ba za mu dai cewa wai wai ba abin da gwamnati ta yi ba ko kuwa jami'an tsaro ba su yi ba babu ba zai yi ba don ba su yi wani abu ba ba za mu samu eh, daman ganin wayannan sarakan su koma masarautun su su je su zauna ba saboda haka in an ce eh, gaskiya ya kamata a fade shi amma dai abin da za mu yi da kawai muna bukatan su kara ah, himma a kara musu kayan yaki a yi komi dai a ga cewa an gama da wannan wannan abun abu ya kici ya kici yawa yau ba nan gobe a can din na kaga ba daji to jama'a wannan shine karshen wannan muhawara a wannan lokaci a da muke ciki sai mun da muku makon gobe domin ka muku wani sabon shiri a madadin shi haruna dauda biyu da bakinsa da kuma garin alheri abdu ta taimaka wajen haɗa mana wannan shirin ni ne ali mustapha sokoto muna fatan mun baku lafiya kuma allah baiwa ƙasar tamu zaman lafiya salamu alaikum rahotonmu na musamman a wannan makon. Kawo yanzu an kista cewa gidaje 32,959 ne suka ruguje a sanadiyar ambaliyar ruwa a faɗin ƙasar Nijar. lamarin da ke shafar mutane sama da 300,915 waɗanda galibinsu suka nemi mafaka a makarantu daban-daban dalili kenan hukumomi suka yanke shawarar daga ranar komawa makarantu daga 1 ga watan oktoba zuwa 15 ga wata kamar yadda kakakin gwamnatin ta nishar minista abdulrahman zakariya ya yi min karin bayani ta waya eh lalle an daga shiga lakon daga ɗaya da watan oktoba zuwa sha biyar ga watan oktoba ya zanci firamare da sakandare saboda ambaliyar ruwa da aka yi mutane da yawa a cikin ƙasarmu sun ɓadda gidajensu sun ɓadda dukiyoyinsu to da aka samu wannan abin sai duka aka sa su cikin lakon to yanzu ana an kusa gyara wuraren da zai wadace su su koma shine aka ce kan nan ka a gyara wuraren na yanzu ya gamshe su ya wadace su ya kamata a sha lakon da mako biyu kuma in sha ma Allahu rabi nan da mako biyu duka wannan gyare-gyaren da za su kare sai su koma inda ya kamata su koma wurin sabbin wurin da za su koma inda ya wadace su in sosai a bude na kwal. To koya malaman makaranta ke cewa akan wannan mataki? Isu Harzuka na nashi shine shugaban kungiyar malamai ta Sinen. Yadda iyayen yara da cikin wurin da suke a kai su a aje su wani wuri da an ka shirya shi ma wani aiki a ƙididdige yaran da akwai wani sun ka hota da tsoho a kwalli su sun ka koma wani gijiya ya kamata a tsara da malaman makaranta a ce to waɗanda yara in sun zo ku tarbe su in kuma sun yi malamin makaranta yawa a ƙara tsara da malaman makaranta wanda a kusa ana iya to kai da adda yar kaɗan ka zo ka taimaka ana iya daidai tsari ne wanda in ka zama tare mu ana iya shi. matakin gwamnatin ta nijar na zuwa ne a wani lokacin da har yanzu sha'anin ilimi ke neman murmurewa daga koma bayan da annobar coronavirus ta haddasa wa karatun yara yara a shekarar da ta gabata sabili kenan masu kare hakkin jama'a irin su salisu amadu na sovolin nishar ke cewa jagoranci sun kayi ne hmm. jagoranci kiyaye hakkin dan adam ne irin wani abu in ya zo ya kamata a ce akwai eh, abun gaugawa ana iya aiki da shi to aka waye gari he zamanto da masu ikon da talakawan aka yi uwa eh, kwance inda ya zamanto a ce gwamnatin ta riga ta kawo tsogon tsinkaye a bisa kan irin wani abu in yawa kana ina da gidaje wanda ina iya sa su hucin gadi a ba al'ummai baya ga asarar gidaje da dukiyoyi ruwan saman da ake tafkawa kamar da bakin kwarya a fadin Nijar da batsewar kogin Isa ko kuma kogin Kwara sun hallaka mutane sama da saba'in tare da haddasa lalacewar dubban ekokin gonaki da mutuwar ɗumbin dabobi lamarin da ya sa gwamnati gwamnatin kasar bude wata gidauniya da nufin tattara dubban miliyon sefa don tallafawa bayan allah da wannan bala'i ya ritsa da su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. sambarka barka mun ga ɗaukaka so ya haɓaka madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryenmu mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.